بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا مفاش قصة متديو شنو karatun bidayatul mustahid na al-imam ibn muhammad ibn ahmad ibn rushd al-qurtubi al-andalusi al-faqih al-filosof محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن رشد محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن رشد da babansa da kakansa dukkaninsu malamai ne alkalai ne gidan ilimi ne da ya shahara a garin ba an haife shi kafin mutuwar mahaifinsa da wata daya shekara ta ɗari biyar da ashirin kafin mutuwar kakansa kakansa shine ake ce ma ibn rushd aljad abu dukkaninsu kuma kunya su ɗaya ce abul walid ibn rushd aljad shine kakansa muhammad ibn ahmad ibn muhammad ibn rushd shine wanda a cikin manya-manyan malaman malikiya wanda halil yake cewa a wa'abiru bi abubuwar libin rushin in ya ce in ya ce wabahir yana nufin azahir inda ibn rushin cikin malamai guda hudu da khalil a cikin littafinsa muktasar yake karban tarjihinsu na matabar malik saboda matsayinsu a matabar malik na farkonsu shine al-lakhmi abul hasan ali al-lakhmi na biyunsu abubakar ibn yunus na ukunsu abul walid ibn rushd na hudunsu abu abdullah al-maziri duk cikin malaman matabar malik ba wanda ya keɓance da karba da tarjihinsu abinda suka rinjayar a matabar imma rinjaye wadda suka yi da zafinsu fi an fusihim da kansu su zaɓi magana ko kuma tsakanin khilaf a cikin mazhabar su rinjaye da wani kauli su su hudu din da to ibn rushd aljad kakan wannan wanda zamu karanta littafin sa yana daga cikin wanda yake da wannan matsayin a mazhabar malik ko babu shakka mun kai duba musannafat din wanda yake sanan an buga daga ciki akwai al-muqaddimat al-muqaddimat al-muwahhidat a wanda yake nuna littafi ne mai saukin ibara mai saukin tanawuli yana nan an yi shi an buga shi daban kuma an buga shi a hashiyar mudawwana mudawwana da ta shahara mai tsaba mai jutsi hudu din to a hashiyar an yi muqaddima ta ibn rushd kuma babban littafin nan na mazhaban malikiya sharhin sa akan al-mustakhraja al-bayan wa tafsir yana nan an buga shi a mutanen mutanen qatar ne ne ko mutanen imarat suka buga shi juz'i wajen 26 albayan wa tahsil na ibn rushd haka dalika fatawoyinsa shi ma an buga shi fatawa ibn rushd kakan kenan shi ne ake cewa ibn rushd aljab to ubansa kuwa shi ma alƙali ne shi bai shahara da tsani ba shi ne ahmad ibn muhammad ibn ahmad ibn muhammad ibn rushd shi ya mutu a shekara ta 564 da 63 dukkan su malaman Cordoba ne Cordoba kun san take capital din daular Andalus har a lokacin da suka zo ma lokacin da daular Andalus ta zama to ta yayyanku a lokacin a ci bayan mulkin a Cordoba tana da suna don har a lokacin capital din ɗaya daga cikin manya-manyan daulolin ne na gundumar Andalus shi Ibn Rushd an haife shi kamar yadda na ce gab da bayan mutuwar mahaifin kakansa da wata ɗaya ya saboda haka ya fuskanci ilimi wajen iyayensa ya karanta almuwatta ya haddace ta a wajen mahaifinsa sannan ya fuskanci fikihu ya yi karatun fikihu daga cikin malamansa a fikihu daga cikin mashhurai akwai abdullahi almaziri abu abdullah almaziri al'imam almaziri mai tardi littafin tardi da fikihun malikiya da sauran malamai wanda ya shahara da su amma abin da ya fi shahara da shi shine falsafa ya fuskanci ilimin girkawa ilmul awai ko kuma sukan ce masa ilmul qudama al ilmul qudama na can da farko tun kafin zuwan annabci kenan wanda dalilin wannan ilimi a ya fuskanci ibtilai iri-iri don an yi nakali daga gare shi kan cewa yana maganganu waɗanda suke saɓanin aƙidan musulunci kuma saboda ilimin falsafa musamman a andalus malamai sun yi yaƙi da shi ba a karɓi ilimin falsafa ba shi yasa ma da ihya ulumuddin na imam al-ghazali ya shiga ya shiga kasar andalus malamai suka fatawa a kona shi saboda abin da ke cikin sa cikin na cikin ilimin falsafa shi imam al-ghazali mushkila ya zama shi a wajen malamai ba a wajen malamai na shari'a ana ana sukarsa saboda yayi falsafa a wajen yan falsafa suna sukarsa cewa bai riga ya bar ilimin musulunci ga baki ɗaya ba shigo cikin falsafa yana la ilaha illa wa la ilaha ha ina an tuna masa waka yana cewa in ya zo wajen an yaman ya ce huwa yamani in laqa wa in laqiya ma'adani wa in wa in laqiya ma'adiyan qala al adnani suna har tuna masa wannan zargin to haka to shi ibn rushd saboda masail ɗinsa na falsafa da waɗansu karwaito waɗansu malamai suka tsananta a kansa har aka haɗa shi rigima da sultan na wannan lokacin sultan yaqub wanda ya sa shi a cikin kurkuku daga baya aka zo aka yi shaida da kan cewa ai ba haka bane aka fitar da shi daga kurkukun amma sai aka zaunar da shi aka ci aka aka aka yi masa house arrest baya fita daga gida aka hana mutane ma shiga wajensa har ya mutu yana kunshi a cikin gida shekara ta ɗari biyar da casa'in da hudu ya yi zamani da manya-manyan malaman musulunci kamar al'adu abubakar ibn arabi wanda ya mutu a shekara ta 564 da alƙadi iyab wanda ya mutu a shekara ta 544 da kuma malamai waɗanda suke a gabas irin su al'imamu al-ghazali da al'imamu muwaffaq ibn qudama mai sahibul mughni malamin fikihun hanabila da sauran malamai waɗanda suka yi zamani da shi irin da kuma sauran manya wanda suka yi zamani da shi kamar salahuddin al-ayyubi wanda ya rusa daular al-fatimiyin al-ubaydiyyin da yake a misra yake amma dai lokacin kasar musulmi na da alaka da wannan da waɗannan manya-manyan malamai da suke tasiri a tarihin musulunci daga ciki sun yi zamani da Genghis Khan wanda ya yaƙi musulunci ya yaƙi musulmi a shugaban mogol a shi ma duk sun yi zamani da shi duk da yake fitinar mogol ba ta kai andalus ba to wannan shi ne ya rubuta wannan littafi wanda ya nuni a kan matsayinsa a ilmi a littafi ne wanda yake ɗaya daga cikin tufansa masu yawa ya rubuta kai da yawa mafiya yawansu a ilimin falsafa daga cikin tufansa na falsafa ya yi sharhin littafin aristo a falsafa ya yi raddi ga al'imamul ghazali cikin littafinsa ta hafutul falasifa shi ya rubuta ta hafutul falasifa ya raddi a kansa littafinsa ta hafutul falasifa ya ta hafutul ta hafut ya nuna kan cewa shi kansa al-ghazali raddin da yake ma falsafa ba maqbul bane shi kansa raddin nasa akwai abin nan akwai tahafut a ciki da yake tahafutun tahafut turawa suna ce masa abiros ibn rushd turawa a wajensa shine abiros abiros aka suka suka haka suka turantar da sunansa kamar yadda suka yi ma irin su ibn sina suka kira shi abu sina da da sauran malaman falsafa na al'ummar musulmi wannan littafi nasa bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ma'anarsa wato matakin farko na mujtahid ko matakin karshe na al-muqtasid al-muqtasid wane ne al-muqtasid wasan cikin ilimi hawa uku ne al-mubtadi dan primary sannan al-muqtasid wanda yake tsakatsaki baya buba fallasa ba can kuma baya ba bai kuma can kai matuƙa ba sannan kuma al-mujtahid wanda yake ijtihadi yace littafin sa wannan wanda yake ya kai matuƙa a ajin al-muqtasidun yana shirin ya shiga ajin farko na al-mujtahidun gare shi wannan littafin saboda haka ya zamanto ya ambaci yana ambatan sabanin mazahib ba kuma mazahibul arba'a din nan kawai ba hatta mazahib waɗanda suke malaman su babu littafan su kamar irin mazhabar irin su imamul auza'i su sufyan al-thawri su al-layth ibn sa'ad bal hatta ma da sahabbai da tabi'ai ya ambaci aqwal din su a cikin hikayar khilaf to sannan kuma yayi shi da ibara takaitatta wanda yake nuna gwanintarsa wajen ilimin falsafa wanda ilimin falsafa zai ba mutum sanin mantik da yadda zai da yadda zai yi kyakkyawan tafsiri na fikira to yayi haka da ibara mai sauki a da kuma a ba tare da tsawaitawa ba wajen bayanin dalilai da yake kan ambaci dalilai din na kowane kauli da mazhaba bal hatta a cikin mazhaba guda ma yakan faɗi saɓanin da ke cikin mazhabar yakan faɗa akwalin manya-manyan malaman kowace mazhaba sannan kuma muhimmi a cikin abin da yakan faɗa yakan faɗa abin da shi ne sababin khilaf menene dalilin da ya sa malamai suka saba don ka gane matsayin kowane malami ba shirme ne ba kawai ba kawai ba kawai kintata suka rinka suka rinka faɗan abu ba kowa da kaga ya faɗi magana yana da dalilinsa to wannan sababul khilaf din shine yake sanyawa ka gane menene ya sa malamai suka yi saɓani wajen bayanin hukunci wanda zai sa ka zamanto kai wanda kake wanda ka kai matuƙa a cikin almuqtasidin ya zamanto kana darajta malamai yadda ya cancanta a ga darajarsu a don ka san cewar saɓanin da suka yi sun yi saɓani ne bisa hujja kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ya rubuta littafinsa raf'ul malam anil a'immatil a'lam wanda wannan littafin ya daga cikin abin da ake nasiha ga ɗaliban ilimi su karanta shi don su zamanto masu sanin darajar manyan malamai da kuma su fahimci me yasa suka rinka sabani da juna a cikin maganganunsu to ibn rushd yana daga cikin littafan da suka kula da wannan shine ya tsaye daga cikin mizar wannan littafi a wannan littafin abin da ya sa na zaɓe shi mu karanta shi kusan saboda littafi ne na fiqhul muqarrab duk da yake ba mu karanta fiqhu na mazhaba yanda ya cancanta ba tun da littafin kawai da muka karanta da muka karanta a bayanan da cikin karatukan da muke izziya ne kuma akwai masail da dama na fiqhu wanda yake izziya ba ba amma da alƙalla da ya kansa an samu tasawur na masail fiqhu to a yanzu yadda duniya ta zama kusa da juna yadda ilimi yake yaduwa abubuwan da waɗansu matabar suke abubuwan da mazahib daban-daban suke yi sai ka gan shi a kana bude intanet ko cikin abubuwan ma da ake tura ta social media da suka rinka ganin maganganu irin waɗannan na haka ba zai yiwu ba mutum kawai ya tsaya ya ce zai san matabarsa kawai duk da yake shine asali na wato samun ingantacciyar fahimta ta fiƙo in ka fahimci martaba guda ɗaya to shi ne za ka iya tashi za ka iya takawa daga nan ya zuwa ga fiqhul muqarrar fiqhun da zai baka muqarrana tsakanin mazhabobi amma in ba kai ba sai ya zama to kan ko shi aka zo matsala kawai sai ka ce eh to an yi sabani to abin da zaka tuna kawai shine wani ya ce kaza wani ya ce kaza baka san me ya sabanin ba baka san me yasa aka saba ba baka san wani kauli ne naka ba baka san wani kauli ne wanda yake ba naka ba saboda haka yake da muhimmanci ya zama to cewa an samu asali kun ga tsarin kamar yadda tsarin karatu yake a jami'a islamiyya suna sanya a wanda yake a almutawassit junior secondary school kenan a karanta su karanta manarus sabil manarus sabil shine kamar a kamar izziya kenan za mu ce a fikihun malikiya sannan sun je thanawi sai su karanta al'umda umda tulfiq da ibn qudama umdatul fiqh ta ibnu qudama to sannan a kulliya an je university sai suka sanya bidayatul mujtahid saboda gani yayin da mutum ya karanta wa'annan mutum din alal kalli ya samu tasawurin masail na fiqh ya san shuru na ayyukan ibada na ayyukan mu'amala ya san asbab din ya san mawani kuma ya san farillai ya san sunnoni ya san mustahabbai na ayyukan ibada saboda haka zai iya wato yana da asali wanda zai iya gini a kai wanda in ba shi da shi zai masa wahala ya zama ya samu kyakkyawar fahimta ta fito to ganin kan cewa yawancin ku dai na san duk kun dan yi karatu kusa ya ce bari mu shiga bidayatul mujtahid domin a mu shiga wa'annan masail littafin nan daga cikin mizansa shine ya bi mabahid na fiqh kusan gabaki daya da ibadat da mu'amalat har ya zuwa ga alƙalanci duk yayi ba tare da ya tsawaita akan mufradatul masail ba amma babban abu a cikinsa shine zai ba mu mutum malaka in ya fahimce shi kyakkyawar fahimta zai ba shi iko akan yadda ake tarjihi wanda a yanzu ɗalibin ilimi dole ya samu wannan saboda ganin yadda fiqhul muqarin ya zama to shine ya yaɗu a duniya in dukkan matsala za ka ga yanzu za ka ga ana ta kawo ra'ayoyin matabobi daban-daban saboda haka za a bar mutum ne ya ce zai zaɓi abin da yake so bisa son rai ko bisa abin da yake ya fi so a cikin mazhabobin nan ko wanda ya fi sauƙi ko bisa wace ka'ida mun san ka'ida da malamai suka sanya yayin da mutum ya ga saɓani zai ba abin da yake shine ya fi ya rinjaya a gare shi da cewa ya fi kusa da dalili to babban abin da maksudin karanta wannan bidayatul mujtahid shine samun iko akan at-tarjih a cikin masail yadda za ka iya yin tarjihi a cikin masail na ilimi shi yasa kaga bai tsaya ba kawai akan kawo sabanin mazahib tsakanin su da juna bal ya tafi hatta a cikin mazhaba guda daya ya kawo irin sabanin da ke cikin mazhaba wanda a ciki kuma zai rinjayar da abin da yake shi ne yake gani kuma ya gaya maka sababin sababin tarjih wanda daga haka da koyo akan iya kana ganin yadda yake yi kai ma kana ganin yadda ake yi sai ka zamanto baron gwani ne baka zamanto gwanin ba ka zamanto wanda za ka yi za ka sanya rigar gwani kai ma ka ce ka yi to don haka din za mu karanta nan shi ne sa da zaɓa wannan littafin da yake watakila a a mun yi tsallake ba kaɗan ba don haka kada mutum ya rinka jin cewa ai mun bidayatul mujtahid ba muke karanta ka kan da bidayatul mujtahid ga sai na fiqh da dama wanda ba karanta su ba wanda ya kamata a ce ka karanta su alal aqalla risalan nan a ce ka fahimce ta tare da masail din da ke cikin ta ballantana kuma al'aula kamata a ce alal aqalla ka karanta aqrabul masail الشرح الصغير نجر الدين وندي كتسان شيني دي المقتصد zai iya fahimtar fikimin mazhaba da masail masu yawa daga cikin abubuwan da ke cikin mazhaba ne to amma za mu yi bakin kokarinmu wa billahi nasta'in insha Allah la ya kallo karatun ba zai zama to ya kubuta daga fa'ida ba kuma al-maqsud tunda muna da yanzu abin da yasa ɗaya da dalili na biyu shine tunda akwai irin wayannan ala din alal akalla za mu karanta ya zama to an kiyaye abubuwan a ɗauke ta hanyar sauti da kuma hakikata ta hanyar sura domin daga baya ɗalibai sa iya sake komawa sake karantawa sake dubawa wataƙila idan allah bai kaddara bai kaddara tsawon rai ba alal akalla dai an samu an yi wannan mutum an samu an yi wannan sai ya zama tokan cewa daga baya waɗanda yake za su amfana da shi Allah ya karba sai ga an amfana da insha Allah Allah ya karba mana to bismillah sai fa sai karanta littafin da mukaddima sau da suke yi da tsawo an yi wa wannan littafin hidima yawanci ta fuskar ba ta fuskar sharhi ba ta fuskar hidima da hadisan da ke ciki daga ciki akwai a Sheikh Abdul Latif Al Abdul Aziz al abdullatif abdullatif ibn ibrahim al abdullatif malami ne a kulliyar shari'a a jami'a ya yi takrijin hadisan a cikin wannan littafi tariqur rushd ila takhrij ahadith bidayat bidayat ibn rushd sannan sai kuma ahmad ibn muhammad ibn siddiq al-ghumari malamin hadisin nan na maghrib yayi takrijin sa a cikin wannan littafin al-bidaya aka sanya matanin bidayatul musayyid a sama kasa kuma aka yi takrijin hadisan al-bidaya fi takhrij ahadith al-bidaya kamar yanda ya takrijin hadisan risala a cikin masalikul dilala shi dai ahmad ibn muhammad ibn siddiq al-ghumari yayi wannan a cikin wannan littafin نعم بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد حمدا لله جميع ما جميع محامده to wannan akwai fuska biyu na yadda suka yi dabu ɗinsa ko dai ka ce hamdan lillah hamdan lillah hamdan ɗin nan sai ya zamanto maqulun mutlaq li fi'lin mahdhuf ai ahmadu hamdan lillah ina yin yabo yabo ga Allah sai ya zamanto hamdan ɗin mazdari ne da ya tsaya makamin fi'ili wanda aka shafe shi wanda yake ana wannan yana zuwa a cikin larabci fa idza laqitumul ladina kafaru fa darbar riqab ay fadribu riqab darban a fi'li al-masdar yakan zo da ma'anar fi'l al-amr ko fi'l al-mudari fuska ta biyu kuma kace hamdullahi bi jami'i mahamidi to kaga anan wajen kaga jumla ce ba mufida ba ko hamdullahi bi jami'i mahamidi yabon Allah da dukkan yabansa to me mubtada ne ina labarin ko kuma labari ne ina mubtada din to sai ka kaddara cewa an shafe kabar din kace hamdullahi bi jami'i mahamidihi e iftitahi yabon Allah da dukkan ababen yabansa shine mabudin zance na ko kuma kace iftitahu kitabi hamdullahi budewar littafi na yabon Allah bi jami'i mahamidihi da dukkanin wato lafuzan yabansa mun san Allah yana da mahamid da yawa ko kamar yadda ya zo a cikin hadisin shafa'a cewa Allah maɗaukakin sarki zai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilhaman mahamid wato a sigogin yabo ga Allah wanda ba a taɓa yaban Allah da waɗannan ba ba a taɓa yaban Allah da waɗannan yabo da wannan yabo ba Allah zai nuna zai kinsa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan lafuzan yayi ma Allah wannan yabon wanda da shi ne zai nemi kuma shafa'a ga halitta saboda haka al-mahamid jam'un a wato mahmada abinda abinda yake shine yabo ga Allah to yayi jam'in su saboda suna da yawa sigogin yabo ga Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la uhsi thana'an alayhi ba na kiyaye kirarin ban girma gare ka wato ma- domin ba su da iyaka suna da yawa
والصلاة والسلام على محمد رسوله وآله وأصحابه kuma tsira da aminci ga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam rasulihi manzansa wa alihi da alayansa wa ashabihi da sahabbansa kamar yadda ya gabata a yau kafin mu ne wa ma'anan salati da sallama da kuma ma'anan alayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai jam'u sahab jam'i na sahibi su ne wanda suka wato zauna ta wanda duk yayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya ga annabi wanda duk ya sa- haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai imani da shi kuma ya mutu akan musulunci akan yi amfani da lafazin domin nuna suhba ta zahiri duk wanda ya bayyana musulunci ko da wato ana tubarsa da munafinci a ambace shi a cikin sahabbai amma ba shi ne ma'anar ta shari'a ba ma'anar ta shari'a mai ingantaccen imani saboda wanda ya bayyana musulunci amma ya boye kafirci shi hakikatan bai yi imani ba saboda ka kaga bai cika ta'arifin sahabi ba amma za ku ga cikin lafazi din an bato ya zo akan cewa suna cikin sahabbai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da dhul huwaisira ya zo ya ce masa da ya yi adalci domin wannan rabo ne da bai adalci ba sai na umar ya ce ƙyani na isara wuyan wannan munafi sai ya ce la ya tahaddathu nas anna muhammadan ya qatulu ashabahu kada mutane su rinka magana cewa muhammadu yana kashe sahabbansa kaga kai ce ashabahu wannan gashi annabi sallallahu alaihi wasallam bai inkari cewa munafiki bane amma kuma ya ambace shi a cikin sahabbai wato bi itibari zahir abin da zahirin abin da mutane suke kallo cewa tun duk wanda yake tare da shi sahabbinsa ne a hali ba cikin wanda suke tare da shi akwai masu imani na gaskiya akwai wanda suke ba imanin su na gaskiya ba kuma waɗanda suke ba su da imani na gaskiya din nan an san su tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya gaya ma Hudhaifa waɗannan munafikan waɗanda suke suna tare da shi wanda Allah ya sanar da shi su na'am
فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها والمختل- والمختلف فيها بأدلتها to fa inna gharabi manufata fi hada kitab a cikin wannan littafi an uthbita fihi li nafsi in tabbatar da in tabbatar da kaina wato yayi littafin ne domin kansa tukuna dan ya amfana kaga wannan dalili ne ishara ne da ikhlas ba waɗansu yake kallo ba shi kan kansa abin da zai amfana da shi ala jihati tazkira ta fuskar tunatarwa wato abin da zan zamanto kamar na tuna ma kaina na ilimi ne wanda zan rinka kuma muraja'a sa ina tuna matsalolin ilimi wannan abin da zan tabbatar ma kaina na menene yace min masailil ahkam na daga wato mas'aloli na hukunce hukunce al mas'ala ita ce qadiyya wacce take ta kunshi hukunci to waɗannan masail na al'ahkam na hukunce-hukunce na shari'a shi hukum hukunci shine abinda a nau'i biyu ne akwai al-hukmu taklifi da al-hukmu wad'i kamar yadda za zai zo mu gani a cikin karatun mu na usul fiqh to hukunce hukunce al-muttafaqi alaiha wanda al'umma ta haɗu akai wal mukhtalafi fiha da kuma wanda aka yi sabani akan su bi adillatiha tare da dalilai wannan shine bidayatul mujtahid sanin hukunci da dalilinsa wanda kawai ya san hukunci ba da dalili ba wannan muqtasid ne an gaya masa kawai abu kaza ga hukunci abu kaza ga hukunci na'am والتنبيه, والتنبيه على نقط الاختلاف فيها da kuma faɗakarwa akan fa'idodin saɓani a cikinsu annukat wato a, shine jam'i nukta ta ce wato fa'ida fa'idodin da ke cikin saɓani wanda shine abin da ke ishara da shi na sababin khilaf da samaratul khilaf me yasa aka saba kuma saɓanin ga me yake kaiwa abubuwa guda biyu sababul khilaf da samaratul khilaf wani lokaci za a ga malamai sun yi saɓani a ce ala salatatu afuwa amma sai ka ga duk suna koma zuwa ga magana ɗaya babu wata samara a cikin saɓani to an an yi saɓani ana buƙatar a san dalilin khilaf kuma a san wannan khilaf din yana da wata samara yana da wata natija na'am
ما يجري مجرى الأصول والقواعد wayannan masail din abin da yake ma a ismu mausul ne abin da ya jiri majiral usul da yake gudana magudanar wato a usul su ne ka'idodi wal qawa'id su ma dai kuma ka'idodi ne duk ma'anar su daya al usul wal qawa'id ma'anar su ka'idodi ne duk da yake al us- al asl al usul jam'u asl yana zuwa da ma'anoni masu kamar guda hudu wanda zamu zo a cikin usulul fiqh mu gani yana zuwa da ma'anar ka'ida yana zuwa da ma'ana addalil yana zuwa da ma'ana arrajih yana zuwa da ma'ana al-asl al-mustashab shi yana zuwa da wa'annan ma'anoni guda hudu kamar yadda zamu gani a wasu na'am مما عسى أن يرد على المجتهد Eh, saboda abinda yake yiwuwa ya rida alal mujtahid ya zo ma malami wanda yake mujtahid mai kokarin sanin hukunci bisa dalili
من المسائل المسكوت عنها daga matsaloli waɗanda daga hukunce hukunce matsaloli na hukunci almaskuti anha wanda an yi shiru a kansu ba a yi bayani ba su ne annawazi sababbin abubuwa da za su
في الشرع a cikin shari'a to wato abin da ya sa kenan yayi ka san almasail muttafaq alaiha wal mukhtalaf fiha wanda su ne kamar foundation asali wanda wannan asalin zai zamanto ya amfana da shi mai mujtahid zai amfana da shi akan waɗansu masail da za su zo masa wanda an yi shiru a kansu ya duba littattafai bai gani ba bai ga bayani ba to sai ya amfani da waɗannan masail inda suke su ne usul sai ya kiyasi a kansu wannan shine ake cewa idan a cikin madhaba ne a yi tahrij wato kamar matsala an faɗi hukuncinta a cikin madhaba wata ta zo wata ta yi kama da ita sai a yi tahrij in ko ba a cikin mazhaba ba ne kawai duba dalili ne to shi ne sai a yi ishtihadi abin da yake babu wani wanda ya magana a kansa da sai a yi ishtihadi a bisa usul ko kuma ka yi ishtihadi a bisa ka'idar wata mazhaba mu'ayyana ita ce shine ake ce ma at-takhrij na'am wa hadhihi al-masail وهذه المسائل waɗannan masail ɗin في الأكثر waɗanda na ce zan tattara su in tabbatar ma kaina a cikin a cikin wannan littafi saboda tunawa fil aksar a mafi girma mafi yawan hali هي المسائل المنطوق بها fi shar'i في الشأن.
su ne almasu ne mas'aloli almantuqi biha fi shar'i wanda ake furci da su a cikin shari'a wato nassi ya zo da su
أو تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا ko tana da alaka da abin da aka yi nutsuki da shi a cikin shari'a alaka wanda take makusanciya shine abin da yake tabbata bil qiyasil jali qiyasi bayyananne imma qiyasul aula ko qiyasul musawi wanda yake makusanci to mai kusa da matsala wanda take an yi bayanin hukuncinta sune waɗanda zai kawo Mhm.
وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها kuma is- kuma su ne matsalolin da haɗuwar malamai ya tabbata a kansu al'umma aka yi ittifaqi a kansu أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين ko kuma saɓani ya shahara a cikinsu tsakanin malamai islamiyyin waɗanda ake danganta su zuwa ga addinin musulunci malaman fikihu na musulunci
من لدن الصحابة tun daga sahabbai Allah ya yarda da su إلى أن فشى التقليد har lokacin da taqlidi ya yaɗu aka zama to an daina ijtihadi sai dai kawai a yi taqlidi a yi ta mag- a yi ta maimaita maganganun malamai a yi ta tafri'i a yi ta hashiya a kansu a yi ta sharhi a kansu ba tare da an yi kokari a yi ijtihadi ba wanda shine abin da aka yi har zuwa wato tun daga karni na hudu har zuwa kusan karni na takwas aka yi wannan jumudin a cikin a ilimin fikiyo ya zamanto ya daskare
وقبل ذلك
wa qabla dhalika amma kafin ne wannan فلنذكر كم أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام to الشرعية bari mu ambata maka jinsin hanyoyin jinsin hanyoyi nawa ne allati tutalaqa min hal ahkam shar'iyya wanda ake sanin hukuncin hukuncin shari'a ta hanyar su ta yaya wa'anne hanyoyi ne ake sanin hukuncin hukuncin shari'a
وكم أصناف الأحكام kuma الشرعية su kansu hukuncin hukuncin shari'a sinfi nawa ne salo nawa ne na hukuncin na- nau'i nawa ne na hukuncin hukuncin shari'a وكم أصناف الأسباب التي أوجبت الاختلاف kuma sabubban da su sabu- nawa ne wato nau'in sabubban da suka wajabta samun saɓani tsakanin malamai
بأوجب ما يمكننا في bi ذلك aujazi ma yumkinuna fi zalika da mafi takaita da abin da yake yiwuwa a gare mu a cikin wannan me yasa aka ce bi aujazi ba a ce bi aujaza ba mu ne wasa مضاف احسنت ممنوع من الصرف ان يمس الصرف في حالتين ان يزمن تولى الف دلام وكما يزمن تولى مضاف وكتي مررت باحمدكم نعم kun gane abin da yace zai yi mana abubuwa guda uku na muqaddiman nan طرق تلقي الأحكام الشرعية نبي أصناف الأحكام الشرعية نوكو أصناف أسباب أسباب الاختلاف nau'i guda hudu da suke da muhimmanci a ga dukkan wanda yake ɗalibin ilimi da yake so ya shiga babin yin tarji na'am
فنقول
sai mu ce طرق تلقي الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم hanyoyin samun sanin hukunce-hukunce daga annabi sallallahu alaihi wasallam إن الطرق التي منها تلقيت الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم ka sani dai lalle cewa hanyoyin da ake sanin hukunce-hukunce daga annabi sallallahu alaihi wasallam بالجنس ta jinsinsu ثلاثة hanyoyi uku ne wato jinsi ne jinsi shine wanda ya tara nau'i mai yawa wato hanyoyi uku ne ta fuskar jinsi wanda ake sanin hukunce-hukuncen shari'a daga annabi sallallahu alaihi wasallam
إما لفظ ko dai da lafazi shine as-sunnal qawliya wanda a ce nasi ya zo a ce amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kaza ko naha an kaza na'am
وإما فعل ko kuma aiki aikin annabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza ana sanin hukuncin shari'a domin baya aikata abin da yake ba shari'a ba kuma in ya aikata abu aƙallan ahwal ne wannan aikin shine ya dullu alal jama'a
وإما إقرار wa imma iqrar ko kuma as-sunna taqririyya shine ai abu yayi iqrarin sa bai yi inkari ba kun ga waɗannan jinsi ne me yasa ya kira su jinsi saboda a kowanne daga cikin su akwai nau'i da yawa kaulin zai iya zamantowa amrun zai iya zamantowa nahyun fi'ilin zai iya zamantowa am ne zai iya zamantowa khas ne zai iya zamantowa ya bayyana shi zai iya zamantowa bai bayyana shi ba haka kowanne akwai anwa da yawa haka dalika taqrir zai iya zamantowa taqrir na an yi abun a gaban sai taqrir ko kuma a ya zamanto cewar ya riske abun ana yi bai yi inkarin sa ba na'am
وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام amma abinda a shari'u mai kafa shari'a shine Allah da kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam duk ana itlaqin shari'u akan su ana cewa ash-shari'u ana nufin Allah wa in kana haqiqatan ash-shari'u shine Allah inda shi annabi sallallahu alaihi wasallam al-muballigh mai isarwa ne daga Allah amma a ibaran malamai sukan yi ma'anar shari'u sukan yi itlaqin shari'u da suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda shi ma hukun- maganganunsa a matsayin shari'a ce, matsayin ta shari'a ne to amma abin da a shari'u mai yin sha- mai mai kafa shari'a ya yi shiru a kan biyu a kansa da yi magana a kai ba min al'akam na daga hukunce hukunce فقال الجمهور to jimhurin malamai sai suka ce إن طريق الوقوف عليه هو القياس hanyar da za a tikuya zuwa ga sanin wannan hukunci shine alqiyas yanzu kaga allah wal fi'l wat taqrir wannan dish al mansukh ne almanto abinda shari'a ta zo ta yi nutsuki da shi ko ba haka ba nasi ya zo a kansu to abinda shari'a ba ta zo da shi ba fa shine almaskutu an almaskutu an to yaya ake sanin hukuncin almaskutu anhu shine yace da akwai sabani a cikin al'umma aljumhur aljumhur ma'ana almu'azzam mafi yawa mafi yawan malamai suka ce hanyar saninsa shine alqiyas sun tabbatar da alƙiyas saboda dalilai masu yawa wanda za mu zo su a cikin usulul fiqh insha Allah mu dole ko da yake da ke can nesa amma akwai daga cikin dalilan da suke kawowa na tabbatar da qiyasi shine Allah madaukakin sarki ya ce wa tilkal amsalu nadribuha lin nas wa ma yaqiluha illa al-alim waɗannan su ne misalai da muke buga su ga mutane babu masu hankalta su sai malamai to kaga al-amsal su ne al-aqisa annabi sallallahu alaihi wasallam madaukakin sarki yace daraba lakum mathalan hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka bima razaqnakum fa antum fihi sawa'un takhafuna wa kalifatukum anfusakum kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yaqilun to kaga wannan ai kiyasi ne ko hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka a ce kuna da kuma ababan tarayya a cikin bayan bawanka ne a ce kuma da kai da shi duk kun zama so ɗaya wajen matarka kun taru da kai da shi duk mai gida ne ka yadda to shi ne kamar haka ne aka ce ma Allah wanda da cikin halitta ta ce ma abokin bauta ne kaga wannan aiki ya ne ko to shine to waɗannan da sauran dalilai da irin su fa atabiru ya ulil absar duk ya nuna cewa kiyasi tabbatacce ne na'am
وقال أهل الظاهر wa wa qala ahlul zahir malaman da ake ce masu ahlul zahir sune ma ma- wanda ake ce ma az-zahiriyya wanda sukan ce su kawai suna kafa hujja da zahirin nassi ne abinda duk yazo nassi shi za su bi in babu nassi to za su koma zuwa ga wato albara'atul asliya ba sa kiyasa su su- a- a- ba sa kiyasi
القياس في الشرع باطل kiyasi a cikin shari'a ba bata ne bata ne ba gaskiya bane babu kiyasi suna da nasu hujjojin wanda suka kawo amma duka wani hujjojinsu ba su da ƙarfi cikin wanda ya yi in Allah ya sa kun samu kaset ɗin nan na Sheikh Al-Amin Shimbiri a tafsirin suratul A'raf inda Allah ta'ala yake cewa qala ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin a ciki yayi ithbatul qiyas ya bi hujjojin zahiriya da suka kawo na nuna cewa alqiyas batil ya yi raddi ga waɗannan sannan ya yi raddi ga iblis ya yi ma iblis raddi ya ce iblis shine farkon wanda ya yi kiyasi kuma kiyasinsa ya fasi ne ya bibiyi wajihin kiyasin nasa ya yi raddi gare shi zai kyau in kun samu kun ji kaset na ni ba da Allah in kun samu a hari a kawo mun saboda duk kaset din sun bata yanzu babu wannan ka- yanzu ma ba ma da kira ake samun ma recorder da zaka yi wayan da ake wa'annan shekaru shekara wajen 20 yanzu kusan duk ba za su yi ba amma a internet din zai kyau a samu akwai akwai su ko to shi ke da sai ka kawo musu Ah, zai kyau ku ji shujojin abin nan a zahiriya na cewa babu kiyasi da raddi a gare su da hujjar iblis na cewa ni kiyasinsa da ya yi da raddi gare akan iblis na'am
وما سكت عنه الشارع فلا حكم له abinda mai kafa shari'a ya yi shiru a kansa to babu hukunci a gare shi
ودليل a tsaban ibn ibn rushd yana da akwai daga cikin abin da aka aka yi suka a kansa shine yakan kawo maganganu waɗanda suke ratsa su
نعم.
sawa'un a mazhaba ta malikiya ko ta waɗansu mazhaba ne da zamanto ba shine a wajen malaman mazhaban abin da yake haka ba har wani ya yi risala akan wannan al-aqwalu shadda fi bidayat rushd fi bidayat al-mujtahid al-aqwalu shadda fi bidayat al-mujtahid yana nan za ku same shi a intanet a cikin maktaba al-maktabatul waqfiyya al-maktabatul waqfiyya suna da shi pdf ɗinsa ni ma satin biyu ko uku da suka wuce ne downloading ɗinsa a insha Allah ku kokari ku samu muku dan rinka karanta littafin kafin mu zo darasi saboda ko da wani abu ya kubce mun ban faɗakar ba a kai wani kauli sha wanda ibn rushd ya kawo sai ku yi mana tambihi a kai dan eh al aqwalu shadza al aqwalu shadza ai buhari za ta iya tura pdf file PDF file din ko to ka zo sai ka yi zaɗin mun gama karatu sai ka ɗauke shi na pdf ɗin sai ka tura ta whatsapp sai mutane sai su same shi na'am
ودليل العقل يشعر بثبوته wa dalilul aql dalili na hankali yana shaida akan tabbatarsa dalilin hankali karma wato tunda dalili nau'i biyu ne. akwai dalilun naql da dalilul aql dalilun naql shine a kawo maka nassi daga alqur'ani ko sunna annabi sallallahu alaihi wasallam dalilul aql shine a kawo maka na- a kawo maka dalili na hankali wanda yake tabbatar da hukunci ɗaya ga abubuwa guda biyu da suke kama da juna ko kuma yake tabbatar da sabanin hukunci ga abubuwa guda biyu da ba su kama da juna ba wannan hankali yana yi don hankali shine hukunci akan alhukmu- a- abubuwan da suke kama da juna ka ba su hukunci ɗaya abubuwan da suka yi sabani da juna ka ba su hukunci daban wannan hukunci ne na hankali min albadiha wato badahiyya min albadali mutum zai yi wannan to shine yanzu amma zai yi tawbihin wannan
وذلك أن الوقائع بين أشخاص أشخاص أناسي أناسي غير متناهية وذلك دليل هكا هو دليل شواء العقل يشهد بثبوته hankali yana tabbatar da shaida ne ga tabbatar wannan kiyasin shine alwaqa'i'a waqi'o'i abu wato abubuwan da suke faruwa baina ashkhasil anasi tsakanin ɗaiɗaikun tsakanin ɗaiɗaikun jinsin mutane al'anasi su ne wato annas baina ashna baina ashkhasin nas yake so yace wa anasiyya kathira ghairu mutanahiya ba sa iyakan cewa ko ba haka ba ba su da iyaka wannan su su kana su su su ne al-alfaz as-sunan wato al-alfaz al-qawliya wal af'al da ayyuka na annabi sallallahu alaihi wasallam da ikirari da aka yi ga gaban annabi sallallahu da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi iyakantattu ne ko ba haka ba sai abinda aka yi a gaban sai yayi tabbatar sai iyakacin ayyukan da yayi sai ya kacin maganganun da ya faɗa wanda duk an kiyaye su amma wanda suke faruwa na mutane ba suna da iyaka ba su da iyaka
ومحال أن يقابل ما لا an yuqabila أن يقابل ما لا يتناهى بما a an yuqabala haka din wa mahal wato mustahili ne al muhal shine abin da yake wato ba zai yiwu ba a hankali an yuqabala ma la yutanaha bima yutanaha a yi muƙabala wato a fuskantar da abin da yake yake karewa da abin da yake ba abin da yake baya karewa da abin da yake yake karewa tunda an ce shari'a ta zo ga komai da komai to a sanya a ce ita shari'a nan iyakantarta ce amma kuma gashi abubuwan da za ta zo ta fuskanta ba su da iyaka kaga idan ta sami iya daidai adadinta sauran kuma ba da me ta muƙabala me muƙabala babu to sai zama ta wannan mustahil ne domin dama hukuncin hankali ɗayan abubuwa guda uku ne ko شيء إما الواجب وإما الجائز وإما المستحيل واجب abin da yake dole ne kamar wahid za'id wahid nawa ne ne wannan wajib ne ko ko zaka ce kaulani ka ce kaulani sai a ce a kai shi a kai shi goron akwai almuhal almuhal ba zai yiwu ba a ce wahid akbar min ithnain wannan mustahil ba zai yiwu ba to akwai kuma ja'iz a ja'iz shine kamar a tsairan fil hawa ko a ga mutum yana tafiya a kan ruwa a hankali wannan ja'iz wala mustahil mutum yana tafiya a kan ruwa eh mustahil mustahil a mustahili bane a hankali hankali zai iya a hankali zai iya tabbatar da wannan yace zai ya jus bayan ka me ake nufi ka sanya mutumin ka sanya mutumin yadda zai zamanto nauyinsa da yake da shi density ɗinsa bai fi density ɗin ruwan ba sai zamanto a abin nan force ɗin da yake turo shi da wanda yake kasa da shi ya zamanto daidai sai ya zamanto yana tafiya a kan ruwa ga jirgin ruwa yana tafiya a kan ruwa gashi kuma karfe ne bai lime ba duk to kun gani hankali ba zai ce mustahili bane wannan sai dai ce ja'iz amma abin da kuka ce abin da yasa kuka ce ba zai yiwu ba wato kun dauki hukuncin al'ada ne kun ba mu hukuncin hankali a al'ada sai a ce eh mustahil dan ba ba zai yiwu ba gani a al'ada mutum yana tafiya akan ruwa ko mutum yana tafiya a a sararin sama wannan hukuncin al'ada ne to sai da yawa mutane suna hal sai su ɗauki hukuncin al'ada su bashi su sanya shi ga hukuncin hankali alhali ko shi hankali hukuncin shi ya fi komai basata abusar shai shi ne hukuncin hankali ya jus la ya jus yaji shi ne kaɗai abin shi ne hukuncin hankali mai sauƙi ne na
وأصناف الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام من السمع أربعة lafuzza waɗanda ake karɓan ake koya wato ake sanin hukunci daga su daga gare su min sam'i daga abin da yake as-sam' wato shine an-naql wato abin da ake bukata daga gare ka kawai ka saurara shine alqur'ani ko hadisi shine as-sam'u abin da ake nufi kenan zaka sun ce wa dalilu sam'i sukan ce dalilun naqli sukan ce dalilu sam'i muqabilin dalilul aqli abin da yazo as-sam'u shine abin da yake kai abin da yake nafsi kenan wanda yake abin da ake nema daga wajenka ka saurara ka ji to ana abin da yake nufi da as-sam'u anan wajen shine al-kitab was sunna to alfaz da suke ake karban hukunci da su a cikin kitabu was sunna arba'a guda hudu ne
ثلاثة متفق عليها guda uku muttafaqun alaiha malamai sun yi ittifaqi akan su
ورابع مختلف فيه na hudu an yi sabani a kansa to kaga dai yanzu nan ku duba ku ku rinka bi na ku rinka bin littafin a wajen tartibi kaga ya ce muna a- magana ne akan hanyoyin da ake sanin hukunce hukunce hanyoyin nan ya ce biljinsi guda uku ne Ah, annas ah, wato allafdu aswa ko kuma ce eh allafdu wal fi'lu wal taqrir wannan sune wanda yake al mantuq bi sai kuma abin da yake mas an yi shiru a kai sai a yi kiyasinsa a kan waɗannan wannan ya zama to asali a yi kiyasi wannan hanyar sanin hukunci ne to amma ki- sai ya kawo wani abin da yake muttafaq alaihi shine wannan jinsin guda uku al-lafzu wal fi'lu wal iqrar na ƙarshe shine qiyas shine ake sabani a kai na hudu sannan kuma yanzu zai tafi zuwa wajen shi kansa annas al-mantuq nau'i nawa ne yace guda hudu ne guda uku an yi an yi ittifaqi akai na hudu an yi sabani kamar yadda wancan na farko ya ambata wani abubuwa guda hudu wanda su ne hanyoyin sanin hukunci guda uku an yi an yi ittifaqi daya an yi sabani amma talata أما الثلاثة المتفق عليه lafzun wato hanyoyi guda uku waɗanda aka yi ittifaqi akai فلفظ عام to akwai al-lafzul am lafazi wanda yake ami mai gamewa kamar man um, um, kamar uh, a ce man uh, uh, da man da ma kamar man fa'ala kaza falahu kaza wannan lafzi ne am Uhum. yuhmalu ala umumi يحمل على عموم.
ana ɗaukarsa a umuminsa dukkan wani wanda yake halitta ne zai shiga ciki mace da namiji a duk wani mukallaf zai shiga ciki in aka ce man
أو خاص يحمل على خصوص aw khasun ko kuma abu ne wanda yake khas yuhmalu ala khususi sai a ɗauke shi akan khususinsa hukunci ne wanda aka ayyana shi akan wani jinsi wani nau'i na mutane sai a tsayar da shi akan sa sai a tsayar da shi akan waɗannan mutanen
أو لفظ عام يراد به الخصوص ko kuma lafzun am yuradu bihi al-khusus ko lafazi ne am amma ba am din ake nufi ba ana nufin al-khusus ana nufin al-khusus ana nufin waɗansu keɓantattun mutane amma ya zo da sigar al-lafzu ya ya zo da siga ta umum wayannan misalan a abin nan misalan nan duk zamu zo su a cikin karatunmu na usulul fiqh
أو لفظ خاص kuma ba zai kafa zai zuma ya faɗa ma da kansa aw lafzun khas yuradu bihi al-umum ko lafazi wanda yake khas yuradu bihi al-umum ana nufin al'am da shi
وفي هذا يدخل التنبيه بالأعلى على الأدنى wa fi hadha a cikin wannan babin yadkhulu at-tanbih bil a'la 'ala al-adna ana yin fadakarwa da abin da yake al-a'la shine madaukaki ya zuwa ga al-adna wato an aka fada abu wanda yake shine koli to wanda yake kuma bayan sa sai ya shiga cikin sa min babi aula kamar fala taqul lahumu uffin kaga an yi fada akan hani nafsi akan uffin kaga tambihi ne akan wannan da kan cewa abdarbu min babu aula kada ku yi. an ce kada ka cewa iyaye kash kai kada ka faɗi wannan ballanta kuma ka dake su to kaga shine wannan dalil a at-tanbih wato shine mafhum at-tanbih din nan ma dalla ala lafzi fi ghairi mahalli nutfi wa bil adna ala al-a'la shine wanda na ambata na ta'fif din tanbihi bit ta'fif wato aka ambaci ta'fif tanbihan akan cewa ad-darbu manhiyun anhu min babi aula ko abin da yake a tambihi da shi a kan almusawi da abin da yake musawi ne daidai da shi kamar aka hana a innama alhamru wal maisir wal ansab aka ce alhamr tambihi akan dukkan wani wanda yake almuskir ne kaga zai zama to musawi ya hamr
المثال الأول قوله تعالى مثال الأول نفرقه وانا منين نفرقه العام الذي يبقى يهمل على عمومه هو شو
قوله مثال صفات الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم أن هرم شامك الميتة ميتة موشي ولحم والدم دجني ولحم الخنزير دلام الخنزير
فإن المسلمين اتفقوا على أن لفظ الخنزير متناول لجميع أصناف الخنازير to lafaz musulmi sun yi ittifaki kan cewa lafazin alkhinzir alade mutalawilun mai karba wato mai ya hada jami'i asnafil khanazir dukkanin sinfin alade ko na bayan ko na dawa ko na gida ko na ruwa Eh. a wajen mali ya ce ina kun taɓolo na khinzir saboda haka da shi zai a yi tafsisin a abin nan a hurrima a abin nan wani lakum saydul bahari wa ta'amu na'am
ما لم يكن مما يقال عليه الاسم بالاشتراك to yawa to kaga ya fitar da shi ma lam yakun mimma yuda- yu- yuqalu alayhi al-ismu bil ishtirak matsawar bai zama to wanda ake faɗa masa ake saka masa sunan bane bil ishtirak saboda yayi ishtiraki da wanda yake shine al-ma'hud
مثل خنزير kamar الماء khinziril ma aga ba khinzir bane bil ishtirak ne aka faɗa masa ya yi ishtirak ne da shi ake ce masa khinzir amma wa illa fa laysa huwa al khinzir tunda ba a faɗan sa haka sai an yi bit taqi ai kai da kan cewa khinzirul ma
ومثال العام يراد به الخاص قوله تعالى misalin al'am alladhi yuradu bihi al khas lafazi ne yazo am amma ana nufin khas ke bantacciyan ma'ana ake nufi ba dukkan wannan laf ba umumin lafazin ba fadin Allah ta'ala خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها خذ من أملا- أموالهم صدقة ككرب صدقة لغدوكيوين تطهرهم كنا تركتي سو وتزكيهم كنا يمس تزكية بها دوانا دوكيا دوانا صدقة لكذكرها
فإن المسلمين مسلمي اتفقوا على في اتفاق أن ليست الزكاة واجبة في في جميع جميع أموالهم أنواع المال sun yi ittifaki cewa zakka ba wajiba bace a cikin dukkan ju- dukkan jinsin dukiya yanzu aka ce hud min amwalihim sadaqa saboda haka mutum yana da motoci sai ka zo ka kawo zakkar su zai yi haka ba mal bace dogon motoci ba amwal bane a gani to saboda haka da aka ce hud min amwalihim kaga wannan lafazin am ne amma hal yuradu bihi al-umum ana daukan dukkan dukiya a ita ce dukiyar ta zakka da Allah ya da Allah da manzon suka bayyana wanda har kuma ma a cikin dukiyar ma ta zakka sai in ta kai misali sai ta cika wani shari'a saboda kaga am shine misalin am yuradu bihi al-khusus am ne lafazin amma ma'anar khas ne ana nufin dukiya wanda take ta zakka ba wai ko duk duk da yake Allah cewa ya dukiyar su ka karba daga cikin dukiyoyin su ba kowace dukiya aka ce ka karbi sadaka ba sai dukiyar da ake nufi a nan ita ce dukiyar zakka
ومثال الخاص يراد به العام misalin lafazi khas abinda kuma ake nufi da shi shine al'am lafazi ne gamewa ga baki daya قوله sadan تعالى Allah ta'ala فلا تقل لهما أف fala taqul lahumu uffin kada ka ce musu uff shine atadajjar kashi
وهو من باب التنبيه للأدنى على الأعلى wani ya daga cikin babin faɗakarwa da abin da yake al'adna alal a'la abin da yake mafi kaskanta ya zuwa ga abin da yake mafi girma kada ka ce ma iyayenka a uffin to wannan tambayi ba kawai an ce karka ce musu uffin bane amma ka iya dukan su ka iya zagin su ka iya a a a shine musu albarka ko makamancin wannan a'a dan a tambayi ne da wannan akan cewar abin da yake sama da shi din babu auraka da kai
فإنه يفهم من هذا تحريم الضرب والشتم وما فوق domin ذلك ana fahimta daga wannan haramcin duka da haramcin zagi da abin da yake sama da haka to wannan kun ga misalai ne ya kawo a na wato allafzo al'am alla- wato alfazul umur wanda suna suna daga cikin na farko na farko daga cikin wato a, hanyoyin da ake talafil ahkam kenan su ne a, a, a wato al'am lafdul am shi na farko da aka ɗauka to kuma al'am din ya kasu kashe-kashe shine ya kawo su al-lafdh al-baqi ala umumihi wal khas da kuma al-lafdh al-am yuradu bihi al-khusus da kuma al-lafdh al-khas alladhi yuradu bihi al-umum ya kawo kowanne da misalin sa ya rage abin da yake al-lafdh al-khas alladhi yuradu alladhi yuradu bihi al-khas والذي يحمل على خصوصه bai kawo shi ba saboda abu ne wanda yake wabe in aka faɗa an ayyana saboda haka babu iskali a ciki kamar inna Allah ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya khas shi shi kadai ba a ce kuma ai masaura ba saboda haka wannan lafzul khas ne ya fa ala khususi to bari mu dan yi break ko نعم بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم وهذه إما أن يأتي المستدعي بها استدعى بها مستد... نعم مستدعى بها تجده بصيغة الأمر وأنم وهذه الألفاظ نعام لخاص إما أن يأتي المستدعى بها فعله إما أبندا أكي دعور أيكي دشي da waɗannan lafuzan na am da has imma an ya'ti bi sigatil amr ko dai yazo da sigar umarni
وإما أن يأتي بصيغة الخبر yuradu bihi al-am ko kuma yazo da sigar labari da ake nufin umarni da shi amma an ya'ti bi sigatil khaba- al- al-amr shine a khud min amwalihim kaga wannan amr ne ko ko kuma ya da sigar al-khabar labari yuradu bihi al-amr amma ana nufin umarni da shi والوالدات يرضعن أولادهن هذا وانا خبر لي أما بمعنى الأمر والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن هذا وانا خبر لي مبتدا ده خبر سبب هناك جملة خبرية أما يراد به الأمر أنا نكون أي ليتربصن
وكذلك المستدعى تركه haka zalika aikin da ake ne ake da'awar ana neman a bar aikata shi kada a aikata shi
إما أن يأتي بصيغة النهي ko dai yazo bi sigatin nahyi a وإما ce la taf'alu
وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به النهي ko kuma yazo da sigar khabar yuradu bihi nahyi an ba da labari amma abinda ake nufi an nahyi a a wani zai kawo wani misali na alkhabar amma yana nufin nahyi a'a نعم آه. آه وانا نهي
إنه لا يفلح الظالمون
شو وانا بقى نهي بني a'a غير الذين امنوا إن جاءهم الفاتح
fata bayyana ai amri ne لا يفرق المؤمن مؤمنا إيه، لا يفرق المؤمن مؤمنا مؤمني باية مؤمنا kaga ana hana shi ai ma'ana kada ka sami matarka mumina in karita minha khuluqan radita minha akhar kaga khabar ne amma bi ma'anar nahi nawwa kaga ni almuslimu akhul muslim la yadhlimu wala yahqiruhu kaga duk wannan khabar ne ko amma duk ma'anarsa ai la yadhlimuhu kada ya zalunce shi ولا يحقره ده لام النهي أما يقول صيغة الأمر هذا صيغة خبر يراد به النهي نعم آه. وأدن الحقوق إلى أهلها آه، أي خبر لي ما يا- سيتضمن وأولا تحديد لي، وعيد لي، من سورة شروع لتؤدن الحقوق إلى أهلها آه، يا كان حديث يجي لتؤدن الحقوق لتؤدن إيه بعد لتؤدن بل لتؤدن أمر لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص من الشاة قرناء للشاة للشاة للشاة الجلحاء من الشاة القرناء كو Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce lalle za a yi za a ba da haƙƙi ga ma'abutan su har ta aiki a yi isasi ga akuya wanda ba ta da kaho daga akuya ne kaga wannan khabar ne amma ba amru bane tahdid ne ban tsoro ne da wa'id kan bayar da haƙƙi amma misalin dai wannan din shine siga ta zo da labari amma na haƙƙi take ne akwai misalai da dama a ciki sai dai na'am amma yanzu wannan ba jumla shar ba ce a menene me ake nufi da jumla khabariya tukuna me ake nufi da jumla khabariya na'am labari ne mai kenan wanda za a iya gaskatawa a kareta to in ka zo a cikin nahawu ya take ya ya ya ya ya bina'in ce yake na'am mubtada wa khabar ko kuma ko kuma jumla fi'iliya ta labari kamar qama zaidu Mm. kamar ah, wa- ah, ah, ah, kamar a abin nan ka ce a kamar kama zaidun kaga wannan jumla ce khabariya to idan ta zo jumla khabariya ma'ana ba insha'iya ba shine ma'anarta ba ta insha'i ba mece ce jumla insha'iya wadda ta kunshi al'amru ko nahi fi'il al'amr ko kuma annahi yanzu a ce qum ko la taf'al if'al la taf'al shine ma'ana al-jumla al-khabariyya a ita ce jumlar insha'iyya aka sinta al-khabariyya al-jumla al-khabariyya ita ce wadda take zata zaka iya isbatin ta ko kai nafin ta kace kace sadaqta ko kace kafafta na'am
وإذا وإذا أتت هذه الألفاظ بهذه السياق to idan waɗannan lafuzza suka zo bi hadhihi siyam lafuzzan da ake nufi shine lafazin amr imma yazo bi sighati al-amr ko bi sighati al-khabar yurad bihi al-amr a yurad bihi al-amr ko kuma yazo bi sighati an-nahy ko bi sighati al-khabar yurad bihi an-nahy kun ga fuska hudu kenan ko al-amr wa nahy idan yazo da waɗannan sigogi guda hudu su wane ne waɗannan siyar ɗin guda hudu siyar ɗinnan da muka ambata na alhabaru wal nahi wa'anne ne ce wa- na al'amru wan nahi tafsira muka ambata hudu na farko bis- eh? بصيغة الخبر يراد به الأمر تكون وني بصيغة الأمر بصيغة النهي أها بصيغة الخبر يراد به النهي kun gani to idan ya zo da ɗaya daga cikin wa'annan siyar ɗin to ga matsalar nan da bai kawo fa hal yu'malu istida'u فهل يقبل استدعاء الفعل بها على الوجود أو على shin النفي؟
za a ɗauki neman aiki da aka yi da waɗannan siyar ɗin alal wujub ko alal nadimi ko ko alal nadimi cewa mandub ne yanzu da Allah ta'ala ya ce wal walidat wal ladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra kun ga wannan khabar ne yuradu bihi al-amr to wannan umarnin da ke cikin wannan alal wujubi ne ko alal nabi ne to mutlakan in ta zo a ko ina haka take alal wujub to menene asalin ta to shine eh to wannan ai shi da ya ga maka ne masail din da suke gaban ka ya kai a nihayatul muqtadir wa bidayatul mustadir abin da yake gaban ka kenan yaushe zaka dauke shi alal wujub mutlaqan yaushe kuma zaka zaka dauke shi ba a haka ba ko menene asl a wajen ka eh? shine masail din da daga nan ai duk ake sanin mabahithul alfaz ne mabahithul alfaz nan da zai kawo guda uku ne na farko al'umum wal usul shine ya gabata shi kuma karkashin sa akwai am mahmulun ala umumi wa am yuradu bihi al-khusus wa khas mahlu- mahmulun ala khususi da khas yuradu bihi al-am Hmm? sannan kuma tambih na waɗannan at-tanbih bil adna ala al-a'la wa bil a'la ala al-adna na farko kenan wanda dama ya ce mana guda uku ne ko muttafaqun alayhi na biyu al'amru wan nahi shine wannan na uku annasu wa zahir wal mujmal to sannan wanda aka yi sabani a kansa shine al-mafhum shine guda hudu uku muttafaqun alayhi daya mukhtalafun fi abin da za ku ga ana ta amfani da shi a cikin littafin nan kenan wajen bayanin sababin khilaf yana dole ku da ku fahimce shi mun dan yi tsallake za mu zo karin bayanin sa a usul za mu yi shi amma za mu dade kafin mu zo shi a cikin usul fiqh a cikin karatun mu na usul fiqh wannan yana daga cikin fincika da ake yi na to نعم على ما سيقال في حد الواجب والمحدود akan abin da za a zo a faɗa maka akan haddil wajib menene ma'anar wajibi wal mandubi ilayhi da kuma abin ma'anar mandub tunda yanzu ya ce maka hal yadullu alal mu- alal wujub ko alal nabi za ka ce ne kuma wujub ne kuma nabi to zai zo ya maka bayani Eh, al wajib ma kana fi fi'lihi thawab wa fi tarkihi iqab wal mandub ilayhi ma kana fi fi'lihi آه، آه، ثواب وليس في تركه عقاب شيني المندوب شوف
أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما ko kuma za a yi tawakkufi in litigar amri ya zo ko na hai za a yi tawakkufi hatta ya dulla dalili sai wani dalili daban ya zo ya dullo ala ahadihi ma da yake nuni akan ɗaya daga cikin abubuwan guda biyu me ahadihi ma din nan da ulu ila ma za wajib wal mulu eh wato kun ga kenan akwai kam qaul akan alwa akan akan abu qauli na wani akan abin da yake nuni gare shi kace biyu ko waye ce uku to kin ga su ya dullo alal wujub annabi التوقع سني القول الأول آه، صيغة الأمر يدل على الوجوب أنا نوني أكن شو أبنا واجبي وأنا سكت شيء يدل على الندب أنا نوني أكن وجوب سني أكل الأمر الوجوب كاري في إن كان دليل ده وجه ذاك ما يدش واجب دليل نأكو التوقع إذا ونو أمرني يزون شارع سيأتوقف سيأجي أنيمو ميتين سيكالين لذات من إيه بتشكي الجمهور سنة قول الأول الأمر المجرد إذا أمرني يزو باب وتقرينا to yana nuni akan wajib akan wajibci ba za a ɗauke shi daga wajibci ba ya zuwa ga almandu sai idan an samu karina dalili shine faɗin Allah ta'ala فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم waɗanda suke saba ma umarninsa wato su yi wato su shiga taitayinsu su kiyayi kansu kar wata musiba ta same fitina ta same su ko kuma azaba mai raɗaɗi to kenan kaga wannan ya nuna cewar saba ma umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam ash-shari'u yana wajabta hukuba abin da yake wajabta hukuba kuwa ana wajabta hukuba ne akan barin wajibi dan haka umarni yana nufin wajibi ne wannan shi ne dalilin a aunin bilin ko to amma yana nuna maka cewa akwai saɓani tsakanin malamai to
فيه بين العلماء a خلاف cikin wannan matsala akwai saɓani tsakanin malamai مذكور في كتب أصول wanda ma الفقه.
wanda an ambata shi a kafan usulul fiqh wannan saɓani
وكذلك الحال في سياق النهي to haka nan ma halin yake a cikin siyagun nahyi sigogin hani su kuma guda nawa ne sigogin hani biyu dai ko eh annahyu da kuma alkhabar yuradu bihi nahyi hani da kuma khabar da yake ake nufin nahyi da shi na'am hal tadullu ala al-karahiya shin shi da yana nuni akan karahiya wato kin abu wato a ce makruhi ne aw tahrim ko ko akan cewa haramun ne أو لا تدل على واحد من ko ko ba ta nuni akan ɗaya daga ciki sai ai tawaffufi kenan
في خلاف المذكور shi أيضا ma akwai wannan sabani da aka ambata kamar sa
والأعيان التي يتعلق بها الحكم wala ayanu lati yata'allaqu biha al-hukm su kuwa wato al-ayan a dangin abubuwan da hukunci yake rataya tare da su wato lafuzan da suke zuwa da ake tabbatar da hukunci da su dukkan wani lafazi nafsi da suke ake da hukunci yake rataya da shi
إما أن يدل عليها بلفظ يدل على معنى واحد ko dai ai nuni da wannan da lafazi da yake da ma'ana guda ɗaya فقط faqat ma'ana ɗaya ce ba ta da wata ma'ana in ba wannan ba
وهو الذي يعرف في صناعه في في صناعة.
صناعة أصول الفقه بالنص shine abu wanda ake kira annas a cikin ilimin usulul fiqh a cikin fannin usulul fiqh kaga nassi shine abin da yake ma'anarsa guda ɗaya ce Mm, kamar a ce um ma'anarsa kenan Tsaye- ka tashi tsaye ko da yake za a iya cewa um din nan ana nufin a a a a- a- ana nufin iradatul qiyam kamar idan qumtum ila salat ana nufin iradatul qiyam amma nassi shine wanda yake ba shi da wata ma'ana in ba wannan ba zai eh, ko zai kawo wata zai kawo mana misali kamar a ce a hadisin a fi a fil ibil fi khamsatin a- a- fi khamsatin min al ibil sha ka gani khamsatin min al ibil sha a cikin biyar na daga cikin abin nan raƙuma akuya ɗaya za a baya kaga wannan nassi ne nassi ne da baya baya ɗaukar wata ma'ana in ba wannan ba to wala khilafa fi wujubil amali babu sabani a wajen a wajen wajabcin aiki da shi annas wajibi ne ya aiki da shi tunda ya zo balo balo yake fa'alam annahu la ilaha illallah kan wannan nassi ne babu wata ma'ana in ba wannan ba ka sani cewa la ilaha illallah نعم. وإما أن يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من معنى واحد ko kuma ai nuni ai nuni ga waɗannan a'ayan din na hukunci bi lafzin da wani lafazi ya dullu ala akthar min ma'anan wahid da ma'ana da yake nuni ga mafi a- a- a- ma'ana wanda take sama da daya
هذا shi الاسم.
kuma wannan kashi biyu ne
إما أن تكون دلالة wato ku ya guri insha Allah mun zo mun zo a cikin maraki duk za duk za ku za ku kiyaye wannan sosai na'am إما أن تكون دلالته على تلك المعاني السواء in ma ya zamanto dalalarsa a kan waɗannan ma'anoni guda biyu ko sama da haka bisawa daidai wa daida
وهو الذي يعرف في أصول الفقه shi بالمجمل ne wanda ake ce ma al-mujmal a usulul fiqh dunkulallar ma'ana abubuwa guda biyu in ka ce wannan ne to ai kuma za a iya cewa wannan ne kamar al'ain in ma ta zamanto al'ain al-basira in ma an ta zamanto al'ain al-nabi'a wanda take da kabulullah
نعم ولا خلاف لأنه لا يوجب حكما babu saɓanin cewa wannan baya wajarta hukunci shi a kan kansa a kashin kansa dole sai an nemo wani abu daga waje wanda zai ayyana ɗaya daga cikin ma'anonin
فإما أن تكون دلالته على بعض تلك المعاني أكثر من بعض ko kuma ta zamanto dalalarsa nuninta ga sashen waɗannan ma'anoni masu yawa na wannan lafazi guda ɗaya ɗin aksar min ba ta fi karfi akan ta fi yawa akan wani
وهذا يسمى بالإضافة bil idafati ila المعاني التي دلالته عليها أكثر zahiran ظاهرة to wannan ita ce ake ce ma abzahir wanda idan wannan ma'anonin da suke su ne mafi yawa a kanta sai a ce wannan shine abzahir sai in shine sai a ce wannan ma'ana ita ce abzahir wato idan lafazi yana da nuni ya zuwa ga ma'anoni guda biyu alal misali amma nuninsa ga ma'ana ta farko ya fi yawa to wannan ma'anar ta farko da ta fi yawa shine sai a ce masa wannan shine abzahir nuninsa kuma ga ma'anar wadda take mafi wadda yake kan kaɗan wadda yake ba ba a cika nuna da wannan ma'anar ba shi ne wanda shine al-muhtamal yana iya ɗaukar wannan fuskar shi ma wannan dai gaskiya sai da amfila kuma ni kuma ma al'asar wato ban rike a- ban rike amfila din ba yanzu da zan kawo ka amma yanzu kaman ka ɗauki in ka ɗauki a al'asar al'asar kaga yana nufin ana yana nufin alhaiwanul muftaris ko kuma yana nufin arrajul shuja to ga wace ma'ana ce yafi yawa alhaiwan to wannan sai ya zama to shine الظاهر في معنى الأسد الحيوان والمحتمل في معنى الأسد الرجل الشجاع إيه شيني in ka ce al'asad shi ne hayawanin muktari wa ya tami ya zama to an rajin shida amma wannan ihtimalin ba shi ne rajihi ba to wanda yake shi ne rajihi mai rinjaye shi ne ake ce ma alfahari to
ويسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أقل محتمل kuma ana muhtama- muhtamalan ana muht- a- a- a- muhtamalan eh, ana sanya ma wanda a- a- ana sanya ma wanda dalalarsa ya zuwa ga a, ma'anonin da suke sune wato mafi karanta bil idafa gare shi sai a ce masa wannan shine al muhtamal mai wannan fuska Mm, mai wannan fuska da za a ke ta a ke ta ai fahimta fuska ko ba ce wato kamar a ce in aka ce fahimta fuska ana nufin kan cewar wato komai yana da fuska eh amma akwai zahir akwai mutaba gaskiya ne komai yana da fuska amma akwai fuska wadda take zahira ta ce wadda dalalar ta take a bayyane akwai wadda take kuma mutaba saboda ka ba za a ba za ba zai yiwu a bar mutum a cikin rikici ba addini ba zai bar mutum cikin rikici ba na'am kada ku ɗauka fa wai ina maganan a ɗan uwa Malam Ibrahim Khalil a saboda waɗansu abinda suke fahimta kenan shi kuma malam ba haka yake nufi ba eh ba haka yake nufi ba yana nufin ka wasu a ilimin ka domin duk wanda bai san khilaf ba duk wanda bai san khilaf ba ba zai yi fatawa ba ko inda Ibn Abdul Bari yake faɗa duk wanda bai san khilaf ba ba zai yi fatawa ba dan ta yiwu abinda kake faɗa wanda yake abinda za ka yi fatawar da abinda kake fatawar da shi shine marjuhi inda ka san khilafi sai ka gano abinda yake ya fi shi za ki cewa fahimci shi ya sa shi ne ma'anar fahimta fuska ne cewa sai ka san khilaf sannan za ka iya fata ba kan cewa komai daidai ba ne ba haka aikin ne ba
نعم وإذا ورد وإذا ورد مطلقا to idan wannan lafazi da yake da ma'anoni da yawa idan ya zo mutlaqan a sake ba kai حمل على تلك المعاني التي هو أظهر to فيها sai a ɗauke shi a cikin waɗannan ma'anan da yake su ne zafi
حتى يقوم الدليل على حمله har على المحتمل sai dalili ya zo alhamdulillah alal muhtamal akan al muhtamal ba a barin al-zahir a cikin zuwa ga muhtamal sai da dalili shi kwa zahir baya bukatar dalili dan a tabbatar da shi domin dalilin sa yana tare da shi dalilin sa ya riga ya tabbata shine wujuhul ihtimal fihi akthar na'am
فيعرض الخلاف للفقهاء في أقاويل في أقاويل الشارع to sabani yakan buji sai ya rin- sai ya bujiro ma malaman fiqhu a cikin maganganun mai shari- mai kafa shari'a
لكن ذلك من قبل ثلاثة معاني to wannan yana zuwa ta fuskar ma'anoni guda hudu guda uku ne ni ne masu ne ibn rushd kai من قبل الاشتراك في لفظ العين الذي علق به الحكم اما وجن اشتراكي حدوا وجن معنا na ainihin wannan a wato a ainihin lafazin da hukuncin aka rataya shi da shi kamar lafazin lafazin da ya zo asalin sa mushtarak ne kamar a a wa a a wa wal abin nan hmm? na'am alwudu a kyale alwudu mu dauki alqur a rasul maka an almahid kun huwa azan fa atazilu nisaa fil mahid wala ya yawa wal mutallaqat yatarabbatna bi anfusihinna thalathata qurur kaga sai aka amfani da lafazi wanda yake mushtarak mata da aka sake su za su zauna zaman idda ƙuri'i guda uku to ƙuri'i din nan tsarki uku ake nufi ko kuwa jini uku kaga asali ya zo da ishtira lafazin to shi yasa ake samun saɓani saboda ainihin lafazin a shari'a ya zo da ishtira da haɗuwa wajen ma'ana lafzi lafazi ɗaya ne domin alƙur'u ya zai yana nufin al-tuhuru yana nufin alhaif to wani ne ba wani ne ba anan ake nufi shi yasa sai a samu saɓani shi yasa ake cewa wa yahsulu- wa yahsulu al-khilaf يعرض الخلاف للفقهاء في أقاويل الشرع من قبل ثلاث معاني نبرك الاشتراك وتو الاشتراك في لفظ الحكم نبي ومن قبل الاشتراك في آه، في الألف واللام وكما الاشتراك في الألف واللام أشكين ألف واللام المقرونة بجنس تلك العين ودا أكحل أتد جنس والنام أين اللفظ الحكم هل أريد بها هل أريد بها الكل أو البعض؟
شن أنا نفهم الكل وتو أل شيء لابتغراق الجنس شيني الكل أو البعض هو أنا نفهم أل شيء للأحد سو ذاك أنا نفهم وني أين النوم تاني شيني بعض ساشن وأن بيجي لفظ من يتوقع wanda ya ɗauke ta akan cewa alfilil jin ce sai ya wasa wanda ya ɗauke ta akan cewa alci da take nufin alil ahad sai ya ce wannan hukuncin mu'ayyan ne akan wannan wajen ba za a tafi zuwa ga wani sa ba sai ya ta fuskar kiyas
ومن جه- ومن قبل الاشتراك الذي في ألفاظ الأوامر والنواهي da kuma ta fuskar ishtirak haɗuwar ma'ana a cikin alfazil awamir cikin lafuzan umarni wannan wahi da hani shin lafazin da ya zo ai kaga sun yi ishtiraki a wajen ma'ana shin wajabci ne ko mandubi ne ko tawakkufi duk wannan yana daga cikin ishtirak a cikin ma'anar lafu a cikin ma'anar amr haka ma zalika a cikin ma'anar nahayi domin za ka iya cewa za ka- in ka- in za ka umarci mutum da abu wanda ba dole ba lafazin amur bai za ka ba shi in za ka umarce shi da abu wanda yake na dole ne lafazin amur za ka ba shi to kaga wannan ishtirak ne domin ma'anar shi ishtirak shi ne wato is- amfani da lafazi guda ɗaya ɗaya a sama da ma'ana ɗaya to wannan kaga duk dalili ne na saɓani tsakanin malamai
وأما الطريق الرابع Ah, ina ganin sai mu tsaya a nan na'am mu ta- mu- mu gama mu tsaya sai mu tsaya a kiyasi to shi kenan
وأما الطريق الرابع amma at-tariqu rabi hanya ta hudu wacce take cewa wanda aka yi sabani وهو أن يفهم من إيجاد كل شيء shine a fahimci daga wajabtar da hukunci ga wani abu ما نفي ذلك الحكم عمن عما على ma nufiya zalika al-hukmu abinda zai korar da wannan hukuncin amma a da zalika shay wanda ke sabanin wannan abu Ya, wannan kaga magaji kamar da sosai wato shine al-mafhum a fahimci kan cewa an tabbatar da hukunci ga abu to yana nufin an kore shi ga wanda yake ba wannan abun ba an gani au min Au min nafi nafi hukumi an hukumi min an nafi shay.
hukumi an shay ko kuma aka kore hukunci akan abu ما za a fahimci kan cewar ma ijabuhu lima ada zalika shay shay alladhi nufiya anhu wanda yake nuna kan cewa ya wajaba akan sabanin wannan wanda aka tabbatar da aka kore shi daga gare shi in muka kore hukunci ga zaidu wannan yana nufin wani zaidu shi kuma wannan hukuncin wajibi ne a kansa wa huwa alladhi yu'rafu يعرف بدليل الكتاب.
shine ake ce masa dalilul khifaf ai wato dalilin zance ba nassul khifaf ba نعم ba mantuqul khitab ba ba wato nutsin magana a a- a zancen shari'u ba ba abinda aka fahimta kuma aka wadan suka ce masa al-mafhum mafhum a- a- wato mafhumul kalam mafhumul kalam abinda aka fahimta daga zance domin aka yi magana akwai abinda ake fahimta fi mahallin nutqi kamar kace rajul kaga abinda wannan nassi ne akan namiji ko azzakar min al-ins kuma wanda yake ba walad ba kaga fi mahallin a- a- a- a- fi- a cikin mafhum me ake me ake fahimta daga al-mafhum dinsa banda mata in kace rajul kaga ana nufin banda mace na'am وهو أصل مختلف to wannan dalili ne wanda ake sabani a tsakanin tsakanin malamai salafun asl anan bi ma'ana dalili
مثل قوله عليه مثل قوله عليه الصلاه والسلام لو فضل النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة fi sa'imatil ghanami az-zaka a cikin al-ghanam wato awaki as-sa'ima wanda ake kiwon su az-zaka akwai zakka wannan hadisin bai zo da wannan lafazin ba haka kamar yadda ya kawo shi wannan shine aibun littafin fuqaha sukan kawo hadisi ba sa komawa littafin hadisi su ciro lafazin kamar yadda ya kawo su kawo shi bil ma'ana ko lokaci a cikin ma'anar sai kaga ta zamanto a malaman hadisi ba za su yi da wannan ma'anar tasu ba fil ghanami fi sa'imati minha az-zaka haka hadisi ne a wannan hadisi ne a muttafaqun alayhi a cikin a hadisin Anas ibn Malik wanda yazo aka ambaci a fil ghanami fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100 sha kamar yadda yazo a hadisin Anas inda al-Bukhari to fa inna qauman فإن قوما waɗansu mutane fahimu minhu sun fahimci daga wannan أن لا زكاة في غير السائمة babu zakka in ba a cikin in ba a kan wanda ake kiwo ba amma wanda aka ɗaure a gida ake kawo mata abinci ba za a fita mata da zakka ba wanda ke shine matabar a'a a'a a'a almalikiya da hanabila da shafi'iyya sun ce azzaka sai akan sa'iba yawwa malikiya kuma suka ce ba ba su dauka da mafhum ba ana suka ce as-sa'imatu wal ma'lufa da wanda ake daure ake kawo mata abinci a gida da wanda ake saki a tafi kiwo da makiyayi ya je ya dawo da ita da yamma duk za a biya zakka amma a wajen jumhurin malamai sai wanda ake tafiya da ita a kiwo ita amma wanda aka daure ake shan wahala a kawo mata abinci babu zakka a kanta saboda wannan lafazin fisa'ima an yi kai su kuma malikiya me yasa suka ce wannan ba mafhum bane suka ce saboda wannan domin dukkanin su sun yi ba wai malikiya ba su yarda da mafhum bane sun yarda da mafhum amma anan ba su yarda da shi ba domin sun ce wannan kaidi ne kharaja bakharajan ghalib galibin dabbobin su a lokacin nan wanda ake ba hada ba ma makiyayi ne ba kiwo su. ba ɗaure su ake a gida ake kawo musu abinci ba ba su da wannan ni'imar to don haka sai suka ce wannan kaidin kaidi su duk wanda ya faɗa da mafhum ya ce idan kaidi idan ya zama to an ambace shi saboda shi bayanin galibin hali to ba a ɗaukan mafhumi a kan wani ba za ka ce ya tabbatar da aka sun hukuncin ga wanda ba ne wannan sifar ba kamar wa raba'ibukum allati fi hujurikum da wato agolanku wanda suke karkashin renonku yanzu kaga wannan kaidi ne aiko tunda ya nuna cewa agola iri biyu ne da wanda kake reno yana tana gidanka da wadda ce kan tana gidan ubanta to mafhumin wannan in ka yi riko da wannan mafhumin ma'ana agola in ka auri mace tana da ya amma ya tana gidan ubanta za ka iya auren wannan ya shine a shine kai riko da mafhumin kenan tunda an ce fi bujurikum wannan ko ba ta cikin hijirinka ba ta cikin renanka an yi aiki da mafhum kenan amma haka ba duk malamai sai suka yi insha Allah ba su yi aiki da wannan mafhumin ba suka ce wannan aiki ne kharaja makharaj al-ghalib galibi agola ta kasance tare da tare da uwarta a gidan mijinta to saboda haka in tana karkashin renonka a cewa tana karkashin renonka wannan bayani na shine yawancin galibin halin su saboda haka ba kai bane to amma yanda duk sifa ta zo a matsayin kai to za a ɗauki mafhumi daga wannan shi ma a nufi ala filafin akwai saɓani imam abu hanifa la ya kulu bil mafhum shi baya ɗaukan mafhum a wajen su da bai amma sauran malamai min al malikiyyati wash shafi'iyyati wal hanabila duk sun yi riko da mafhum sai dai yayin da suke riko da mafhum akwai lokacin da za su yi da mafhum din a wani wajen ba za su yi da shi a wani wajen ba kamar yadda muka gani a wannan maliku ba yayi a mazhaban malik ba yayi rajin mafhum bane anan saboda ba la yaqulu bil mafhum amma anan wajen ne yake ganin sa ba mafhum bane to shikenan sai na'am sai mu tsaya nan a bari mu sanya alama nan za mu tashi darasi na biyu daga nan kenan ko al-qiyas sallallahu alaihi wa sallam la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to sai tambaya na nan bari bari ya fara ya mala kaga wallahi kaga kaga bai dace ba kamar sa da sunan mala eh marwan marwan ibn al-hakam al-tabari daga cikin daga cikin almajiran ibn shihab az-zuhri ba marwan ibn al-hakam al-tabari na'am eh a fulfuli ai ba a bani zakka ai ne ne samun sa kuma da baka zuwa karatun motsa da ka zo karatun motsa da zai ba shi da ba shi ba shi da miqdar ka zo sanya miqdari shari'u ne yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya miqdarin misalin awaki da shanu da rakuma to muka ce su ma awakin bolt su ma kajin poultry su ma za a fitar musu da zakka nawa ne ne sabin su waye sai ya sanya musu misali ba wanda ya isa ya ga sai annabi sallallahu alaihi wasallam al-maqadir la tadkhulu al-qiyas qiyas baya shiga su shi yasa su zakar dabbobi ba ta shiga sai dai zan zakar kuɗi idan aka sayar da su sai mu shiga kuɗin sun shekara in shekara ta biyu akan kuɗin sai a fitar musu da zakka in kuma ana kaya ne a sayar sun zama to kamar kayan kanti kamar kayan tireda to ranar fitar da zakka sai a ga kimar su a hada da kuɗi sai a fitar musu da zakka na alƙali na'am eh to amma wato bambancin ai akwai akwai samara na wannan khilafin yanzu in kace alqur wato in kace alqur abinda ake nufi da shi tsarki to da kaga idan aka saki mace in aka saki mace tana cikin tsarki wannan tsarkin da aka sake ta shi zai zama to kurji na farko sai ta haila ta tsarki daga wannan hailar sai ya zama to kurki na biyu ko tsarkin hailar farko sai ta sake yin haila ta biyu ta tsarki tana yin tsarki daga haila ta biyu ta fita daga idda amma idan kace haila ne in an sake ta tana cikin tsarki sai ta jinin farko sannan ta tsarki ta jini na biyu sannan ta tsarki sai ta gama tsarki na biyu ta fara jini na uku sannan za ta sannan za ta fita daga idda kaga iddar wacce ce ta tsawo ta haila ta jini to da haka akwai kamara da khilaf shi yasa din ba a gaskiya ne ba a yin tsarki sai an samu jini to amma wanne ne za a ɗauka wajen lissafi tsarkin za a lissafa ko ko jini shine sabanin malamai al-malikiyya da shafi'iyya suka ce al-ashab al-hanafiyya da hanabila suka ce al-khair kuma kowannen su da nassinsa daga sahabbai sabani ne tun daga lokacin sahabbai aisha tace al-afar abin wato al-afar hiya aka rawaito daga wajen su tace al-afar amma abin da ya inganta daga aisha shine ta cewa al to amma abinda ka san ke karfa abinda ke karfafa mazhaban a shafi'iyya shine hadisin Abdullahi bin Umar hadisin Abdullahi bin Umar ya nuna kan cewar al-aqra fi al-afhar amma الشاهد أن شيء ابن ابن مجد يا كاوش دنيا دولا من تشوى الاشتراك يعني إذا كنت أبن دي كاوسا عن عن مالك yanzu ka ga da kamar a ce da Allah da lafazin ya zo daga wajen Allah jalla wa ala yace wal wal wal mutallaqa fi turabbasna bi anfusihin thalathata abhar haka shikenan ba za a yi sabani ba ya riga yanke amma sai Allah ba haka yaso ba sai ce thalathata afra dan ya bautar da mu kan mu ijtihadi musamman yake nufi mu samu lada a nan wajen mai daidai ya samu lada biyu mai kuskure ya samu lada daya alaikum salam na'am eh fikiyo ya daskare a lokacin aka daina istihali aka ce an rufe kofar ijtihadi ba zai yi ai ijtihadi ba a fiqh saboda malamai suna ganin illar ahaliyar waɗanda za su waɗansu malamai ne suke gani kuma haka aka ɗauka aka sallama daga baya ko mutane suka suka ce a'a ba zai yi ba ba haka bane suka saba wannan shi aka so mu sabawa daga cikin ƙarni na bakwai daga cikin ƙarni na takwas lokacin su shekul islam ibn taymiya a wanda suka saba har daga bayan su ma aka zo a karni na tara na goma kai imamu sufi ya zo ya ce arraddu ala man akhlada ila al-ard wa jahila anna al-ijtihad fi kulli asrin fard yace shi mujtahid ne mutlaq a da yi taraji a yayi taraji ma eh ai mutum rigimar sa ne ya dawo daga da'awar bidiyo da'awar ijtihadi da kuma ta
ta ta da'awar cewa shi ne mujaddadin wannan karnin ya faɗa kan ko ni ban ga wannan tirabi din nasa ba amma ɗaya daga cikin masayin din da a watan jama'a na wani sami hazirul khawas eh min akadibul ustad eh ya ga mana ya
to yana buƙatar tahrir amma dai kafin da ya rubuta risala akan tabbatar da wannan da'awar ta saboda haka abin da ya faɗa in ba an gani ba ya warware wannan kuma ɗaya daga cikin shawahid din da ya kawo shine masayin wanda yake ganin yayi ishtihadi lam yusbat ilayhi kamar jam'in sallah ga mara lafiya halaccin jam'in sallah ga wanda yake mara lafiya zai yi jam'i tsakanin azahar da la'asar da tsakanin magriba da isha malamai sun yi magana akan jam'i ga mai ga haila da matafiyi da mai jin tsoro amma ba su yi magana akan mara lafiya ba shi kuma yace shi ma ya yi ijtihadi za yace wannan ijtihadi ne mutlaq dan baya cikin ma shafi'iyya na'am barkum ai amrin shi yasa ku tsaya ku fahimci amur din da ake yi in dai akwai jumla in dai akwai ju- in jumla ce inshaiya in akwai amur ko nahyi to ba jumla ce khabariya ba kun ga al'amru wan nahyi wal istifham wat tamanni wat tahdhib duk waɗannan jumal ne waɗanda suke inshaiya ba khabariya ba al khabariya shine wanda yake jumla ta tamilu sidq wal kalim na'am sai saboda abubuwan da ke cikinsa ya saba tunda Allah ya kawo mana shirya a babin da yan ilmul kalam suke cewa su ma sun kawo abu abubuwa da ba zai yi kusan su ba sai ta wahayi su kuma suna cewa za su san su da hankali su abin da ya danganci samuwar Allah abin da ya danganci sifofin Allah ta za ka san sifar Allah da hankalinka ba da wahayi ba to wannan asali shine dalilin da yasa suna shiga cikin al-ilahiyat da hankalinsu ba da ilimi ba wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir da kuma suka ce wa minan lahi wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid an ce waɗannan su ne masu ilimin kalam suna magana akan Allah da tare da ilimi ba wa yattabi'u kulla shaytanin marid wanda suke bi shaytanu ne irin su aristo din da sauransu kangararru ma kuma a cikin shekanci kuma su ne ake ishara da cewa ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al-haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katiran wa dallu an sawa'is sabil an ce wannan su ake nufi ahlul kalam kuma in ka lura wanda zai karanta tarihin yau wanda ya karanta tarihin adiyan zai ga a barnar da falsafa ta yi ga addinin yahudawa da barnar da ta yi ga addinin nasara shi yasa aka ce ma nasara kada ku yi abin da yahudu suka yi dan wannan aqidar ilmul kalam ita ce ta shiga cikin addinin yahudanci ta sanya su suka yi ta manzano akan Allah wanda irin wannan ta zo shigo a cikin addinin nasara to wanda ke so ya san wannan wato in mutum zai yi hakuri ya karanta tarihin Roman Empire The Rise and Fall of the Roman Empire na Edward Gibbon za ka ga irin sharrin falsafa yadda sai domin shi ya yarda da falsafa kuma ya yarda da addinin maguzanci na greek da yadda ya yi challenging in church za ka ga yadda ya zo ya tasiri da sabanin da suka rinka yi a kan kalamullah wanda biya kai su suka fada wannan irin nafsin abin da suke na kalam to kuma shi ne irin wannan zai shigo cikin musulunci shi yasa malamai musamman malaman ilmi malaman hadith suke tahdiri gayan tahdiri akan ilmin kalam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب